rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sai kuma Comrade Bello Basi Fage mai bibiya akan al'amuran kasa. Comrade ne ma barka zuwa cikin shirin daurin boye. To salamu alaikum ma sauraro barkamu da dare. To masha Allah ina ga bara fara da Honorable Amanullah saboda topics din namu ko kuma ce batutuwan namu suna da daukar lokaci. Ai baka tambayi ba babban yaya yayi tafiya ya dawo kaga Abuja kuma yadda ake kaso. Eh Honorable kaji wai tunda kai tafiya wai akwai tsaraba. Ai kaga bai mun waya ba. Da shi da barista. Eh. Ai ba a samu. A'a baka sani ba ai jinya ne. Baka ba babu wacce ake kamawa ba ai jinya ba a kamawa ai jinya a'a jinya na je nayi ai jinyan ma kala gane ai mahaifi ne mahaifi ba lafiya eh, wallahi to shine eh, muka je jinya saboda abubuwa na faɗa maka na kasa sun lalace mm. ya zama na yanzu duk faɗin Kano ba inda zaka je misali ka samu lafiya sai ka shiftin ka dauki majinyaci kun tafi Abuja mm. to daga nan misali ma in ta kama sai kun fita waje saboda abubuwan na faɗa maka na kasar nan in dai kana kaiwa kana komowa to sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka janye magana tsaraban na janye mu kuma muna tuhuma ka da baka kira kai dubiya ba an zo fa ba da ai muna tuhuma <laughs> Allah ba shi lafiya ya bari sai a zo kansa bai wani ansa to ai ai babban an zo babban fada kaga ko mm. babban fada dole a ba a hankali to ka sani ba duk wannan legal fees eh. da ya karba eh. tsakanin January eh. ko ba gane ba ba zai wanke kanshi ba shi barista to barista yawa zuwa yanzu watan na goma muke ciki ko to saboda haka zan lissafin percentage wanda zai kawo gudunmawa ai baya daga cikin lawyer tribunal to ni dai ban sani ba ka gane ai ba ka sani ba akwai abin da ake ce consultancy underground. To, ground yawwa to shikenan barista ba sai ka ce koyo ba gaskiya sai <laughs> Allah ya kyauta honorable a daidai lokacin da muke fama da wannan yanayi da ake ciki a wannan kasa ta mu ta Najeriya mm. asusun bayar da lamuni IMF International Monetary Fund ya fi wani rahoto cewa a daidai lokacin da ake cewa Nigeria ita ce ƙasa ta farko a Afirka wacce ake ce mata the giant ta fuskar tattalin arziki ta fi kowace ƙasa ƙarfi a tattalin arziki. IMF ya fi da wani rahoto mai tayar da hankali da yake cewa nan da ɗan wani lokaci kaɗan ƙasar South Africa za ta zamanto ta karɓe wannan suna da mulki da iko na nigeria. cewa ta koma wato the giant of Africa ƙasar da ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki arziki a Afirka. Wani duba da wannan rahoto da IMF ta fitar me za ku iya cewa akan wannan Na farko dai Muzammil a halin da Najeriya take ciki da halin da Najeriya ke ciki da kuma hasashe da muke ciki abin da Batiru yake cewa the future is very very bleak sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na farko abin da zan faɗa a saurare yan uwana talakawa to ba abin da ya fi shine mu koma ga Allah mu dinga addu'a babu dare babu rana. Kamar yadda na faɗa maka a shekara kusan tare yanzu da muke hasashe to ina faɗa maka an yi wa ƙasan nan ko ba gane ba turi na ka ka mutu ka gane tunda lokacin da tattalin arzikin ka ya gurguje to saboda haka babu wani abin da zaka iya yi na faɗa maka wannan abin da IMF suka faɗa ko kuma bankin duniya da IMF daman sun san abu ne mai faruwa saboda baki ɗaya shawarwarin da suke bayarwa su IMF eh da bankin duniya mm. sun san duk waɗannan abubuwa zai faru saboda shawarwari ne da kuma tsare-tsare wanda na faɗa maka na farko na faɗa maka akwai talauci wanda Najeriya ta fushi daga cikinsa da ɗan Najeriya sai aka koma talauci wanda shi ma mun gama da shi yanzu abin da muke cikin face ɗin shine na uku shine fatara yanzu muke ciki saboda haka me abu mamaki kasar da na faɗa maka 24 hours ba wuta yanzu na biyun su baka da tsaro na ukun su baka da abin da muke cewa stability na daraja ka yanzu darajar naira mm. ina faɗa maka a yau da muke zancen nan zaka ba da naira ɗaya kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira hamsin zuwa da sittin hatta haura dubu ɗaya sannan za a baka dala ɗaya kuma kullum ina faɗa maka tsarin tattalin arziki ko kuma tattalin arzikin ka shine is a economy mm. abu da kake fitarwa kuma import dependent economy duk abin da ka sani kusan kashi casa'in da biyar na abin da kake sarrafawa wani rubul ni yanzu ai ba ba na ɗaukar shi a mono economy ma zero nake ɗaukar shi saboda ai man in ka je ka saida ka samu dalar dalar kuma zaka kara diba ka je ka siyo mai kaga babu kenan ai eh, eh, eh, virtually haka ne gaskiya ne mm. virtually haka ne comrade ka gane mm. saboda haka wannan abin da suka fitar ai ba mu dawo na biyu ba ma yanzu in ka dauko ƙarfin tattalin arziki na ƙasashen Afirka guda goma ba ma ciki to wannan wata ƙididdiga ce wani ina faɗa maka ba ma ciki eh. yanzu ka ɗauko in ka ɗauki South Africa ina son karanto ma kasashe ka ɗauki Egypt mm. Misira ka ɗauki Rwanda mm. ko ba gane ba wanda Africa ita ce take da fastest growing economy ba Rwanda eh kwarai da gaske tattalin arzikin ta ya fi kowa habaka ka ɗauko Ethiopia duk ina faɗa ko maka wannan ƙasa ka ɗauko Algeria mm. ka gane so ina ɗauko maka ka gana ɗauko maka kudanci Central da West African countries ɗin nan so ka ga mu ne yanzu the worst performing economy the worst performing ba fa a Africa ba ma yanzu a duniya ina faɗa maka because abin da yake karfafa tattalin arzikinka one of abu guda ɗaya daga ciki na farko shine maganar na faɗa maka value na currency ɗinka daraja ka. mutuncin kuɗinka yawa mm. to sannan ka ɗauko abin da muke cewa five eyes ko kuma in ce da Hausa i e guda biyar mm. ka gane shine na farko mm. shine abin da ake cewa tsaro na like da dukiyarka is zero baka da shi na biyu sai ka tafi abin da muke cewa food security baka da shi samar da abinci babu shi sai ka tafi next shine me education ilimi zero kaga na uku sai ka tafi na hudu lafiya mm. baka da shi sannan na biyar shine abin da muke cewa energy and infrastructure security mm. baka da shi makamashi da harkar yawa so waɗannan guda biyu yawa su ne turaku mm. guda biyar wanda suke haɓaka kowane irin tsarin tattalin arziki yanzu na faɗa maka karansi ɗin fa yanzu ya tafi abin da muke cewa free fall ka san free fall ah. shine ka je ho abu daga sama ka gane mm. kawai faɗuwa yake haka darajar naira take yanzu ina faɗa maka in ka duba tattalin arzikin tun ana ruwa rusa shi ka san duk shekara shekara da ake rusa tattalin arzikin Najeriya hmm. iyali wannan budget din da masu suke kansu in the last 23 years to sai aka duba ya koma fa wata wata tattalin arzikin yake rushewa musamman sai ya koma sati sati tattalin arzikin yake rushewa daga sati sati sai ya koma kwana daidai yanzu daga kwana daidai sai ya koma minti daga minti yanzu economy din ka gane rushewa ke every second by the second ina faɗa maka babu wannan ba a taɓa yi ba amma wannan ina da tambaya a kwanakin baya an eh. ce bankin ƙasa hmm. zai nemo kamar ko dala biliyan uku ne ko Kono ne? Ba bankin ƙasa ba ne. Wannan ne na faɗa maka wanda suke rusa tattalin arziki na faɗa maka wanda su ne mother of all corruption. Ita ce NNPC din nan za ta fafi banki na Afrexim Bank ta karɓo dala biliyan uku kuma su jinginar da man da ba ba haƙo shi ba ma. Ka gane? Saboda haka in ka duba watan yadda Muhammadu Buhari ya kassara tattalin arzikin ƙasar nan. Ka gane? To sai dai sakayya duniya da lahira Allah zai mana. Sannan ina faɗa maka ya ƙara ɗauko shi wannan shugaban ƙasa yanzu Bola Tinubu shi kuma banda kasarawa da suke yanzu ake ru gurguza tattalin arzikin ai yanzu ya kama ba za a yi saurin yi masa hukunci ba honorable oh bari faɗa maka wani abu eh, kamun ludan yi wuri a masa wannan hukunci ba zai yi ba in ka duba kawai a wata uku na faɗa maka yewo tattalin arzikin nan abu uku na farko na faɗa maka duk duniya har yanzu ina faɗa maka a tarihin duniya ba wanda ya taba tashi ce ni na yi devalue na rusa daraja kuɗi na ba 100% ka gane to yanzu ba 100% ba ya tafi ba 200% irin balatin dubu ba wanda ya taba tashi wanda na faɗa maka dukiyar ƙasa ce kowace ƙasa tana alfahari da manta shine abin da nake ce maka tsaro na makamashi shine energy energy security ya ce rana ɗaya babu magana tallafin nan ƙarya ne babu subsidy a man Najeriya ka ce na ƙara wa tattalin arzikin ƙasar nan na ƙara kuɗin mai bayi over 200% misali da 620 yanzu mai ya tafi 660 cooking gas ya tafi sama da naira dubu ka gane yanzu diesel da kilo ɗaya yanzu diesel mm. ka san nawa ne naira dubu ne da ɗari ɗaya da naira hamsin litre diesel daidai yake da dala yanzu shine nake faɗa maka daidai yake da dala wanda ina faɗa maka ƙashin bayan tattalin arzikinka saboda baka da wuta runs on diesel a muzamil shi sa yanzu kaga duk kamfanonuwa yanzu in ka je suna ta naɗewa cewa akwai kamfani da a wannan program ne nake faɗa maka makilin suke mm. to kamfani da suke makilin kusan shekarar 60 a Najeriya amma last uh, wata biyu da suka wuce na faɗa maka sun nade sun bar Najeriya sun bar kasar yanzu kamfanonin da suke ta nadewa ba wai a kwana a every second su ba suna tarfa kamfanonin saboda ba su da kuɗaɗen da za su shigo da kaya ka gane ko a sarrafa ko sai spare parts ko wani abin nan kamar yadda na faɗa maka wanda na faɗa maka aka ɗauko suka kasar tattalin arzikin to the same thing yanzu an kori su MFL so the same agents ko ba gane ba agents wancan bankin da ka je yana ba da report IMF da World bank su waɗannan ta gane agent agent din su yanzu aka ba central bank su aka ba wa governor central bank su aka ba gwamnonin ah, su aka ba kuma deputy governors na central bank Allah ya kyauta Marisa Umar Usman dan Baito ka ji bayanan da honorable yayi ban sani ba kai kana da wata mahanga daban akan wannan rahoto na ah, asusun bayar da lamuni na IMF da yake ganin nan da dan wani lokaci South Africa za ta doke Nigeria ta zamanto ita ce kasa ɗaya tilo da take jan ragabar Africa ta fuskar tattalin arziki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, wassalatu wasallam ala sayyidina rasulullah wa ala alihi wa sabihi wa sallama tasliman kasira to wato ka san ita wannan hukuma ko kuma shi wannan banki na bada lamani a zaka ga wayo Allah da muke ciki a irin kasashe masu tasowa to zaka ga wayo Allah da muka shiga ciki yana da alaka ta da ga irin tsare-tsare da matafiya da manufofi da suke tsara wa ƙasashenmu masu tasowa wanda kuma shugabanninmu suke biyayya da wannan tsare-tsaren wanda kuma wannan tsare-tsaren ne ike janyo Najeriya da ragowar ƙasashe masu tasowa su ƙara faɗawa cikin kunci da wayo Allah yanzu honorable ya gama cewa Najeriya tana tafi koma bayan egypt da ita south africa da kuma wannan ruwanda da shauransu to mm. amma ka ga su waɗannan su imf su a tunaninsu da nasa alƙalamar, ka fuskanta ko abinda suka ɗauka ma a yanzu najeriya gaba ta da south africa saboda aka hasashe ne na gaba cewa sauza afirka za ta iya zuwa ta yi wa najeriya obatakin shan kai eh. eh, shi ne a wannan shekara mai kamawa suke tunanin cewa abubuwansu gdp da suke cemar zai kai dala amurka biliyan 401 mm. mu kuma na najeriya zai kai dala amurka biliyan 395 na egypt zai kai biliyan 3 da dala biliyan 300 eh mm. to wannan kaga ma'ana al misali hashashen su imf kenan mm. amma shi ɗan najeriya ka fuskanta ko ai shi talaka in aka ce ana biki a gidanku in ji kare sai ya ce a gani a ƙasa mm. duk ɗan south africa ka fuskanta ko ka duba dai matsalar da aka shiga na xenophobia wanda 'yan south africa suka dinga afkawa 'yan kasashen rigimanan tawariyar launin fata eh, ko Baƙi 'yan mm. ƙasashen afirka da suke zuwa cirani mai ikawo wannan masifar kasancewar south africa ta zama ta dumin tsira irin inda 'yan ƙasashen afirka suke tafiya turai su yi kwadago su yi aikin ƙarfi su barance haka ake zuwa sauza afirka saboda mai saboda ta zama ƙasa da ta luba a cikin arziki to yanzu al misali ko ba a gaya ma cewa sauza afirka ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa afirka yawan masana'antu mm. wanda kuma mun san masana'antu shine mizani da ake auna arzikin ƙasashe ka fuskanta ko a yanzu ni'ima da jin daɗi da walwala da 'yan ƙasarsu suke ciki wanda kuma ba wani ɗan sauza afirka da yake zuwa najeriya ce dani in fact manya-manyan kamfaninnika da suke samu kuɗi a najeriya daga sauza afirka suka mtn da wannan harkar dstv ka fuskanta ko to ai hankali ni ina ga nagari ba zai karɓi cewa wai mu yadda cewa a yanzu najeriya gaba take da sauza afirka wai sai gaba ne wannan hasashen kasashen da kuna ganin ma a yanzu ne ma to ai idan ka kalli alƙabla wani dan South Africa ne yake zuwa ibaranci a Najeriya in kuma ka kalli Egypt to ai ba ma South Africa ba ka kai da nisa yanzu dan Najeriya ne bake haurawa nijar yake bauta yanzu neman arziki bauta ba yanzu ai ba neman ai bauta ba yake duk abin da kake zato yan nijar suna yi kamar yanzu gadi su wanke wanke su tele su tura kuran ruwa ina faɗa maka duk dan Najeriya yanzu shi yake a Niger kaga kamar inda da yan Ghana exactly saboda ma an tawo sai an kori yan Ghana aka sa wannan jakar tamu mu suna Ghana ya taɓa cewa wai akwai wata ƙasa ko Ethiopia ne in za su yi sabon jirgi a Najeriya suke bude shi. Wannan gobe gobe. Eh, amma ka faɗi dalili a lokacin. Yawa dalili saboda na faɗa maka 1980 eh. lokacin da aka yi African Cup of Nation hmm. lokacin da aka a Lagos ka gane an yi wata yunwa a lokacin hmm. lokacin da Michael Jackson suka yi wata waka. I think we are the one ko we are the world. To muka dinga jefan su da biredi har yanzu ba su manta da wannan jifan ba saboda haka yanzu ku ne wulakantattu ku ka fi kowa talauci a duniya saboda haka bari mu zo ma mu ma mu kaskanta ku so duk jirgi da suka so a duniya sai an zo an yi launching din sama ake a Najeriya Najeriya mu kuma saboda bamu san kanmu ba mu ɗebo motocin kwana-kwana ka gane mu zo muna wanke musu tunda na faɗa maka yanzu na faɗa maka ba cancanta ake bi ba ba tarihi ake bi ba kowa ina faɗa maka wanda ka bashi mukami a federal government ba kasar bace da mutuncin Najeriya a gaba da zan ce ina Najeriya iya ne sai na ce ba magana ake ba eh. to kaga eh. Egypt mm. da IMF take cewa Najeriya yanzu gaba take da Egypt mm. a karfin tattalin arziki in ka kalla hankali zai gaya ma wannan abun ba gaske bane duk medical tourism sai mai hali ne daga Najeriya ike zuwa Egypt medical tourism a kula da lafiyarsa mm. ka fuskanta ko kuma abubuwa na daɗin rayuwa na walwalar rayuwa zaka ga a Egypt ba su da matsalar ruwan sha ba su da tar abinci ba su da wutar lantarki ka fuskanta ko kuma yanzu IMF nan da wani alƙalami ta amfani da shi a ƙididdiga da aka fito da shi operation na kwanan nan a ƙasashe da suka fi talauci Najeriya ita take rike da golden medal cewa ita take da kambo mafi girma mafi girma a talauci a tsiya fatara da kaka na kayi ka fuskanta ko last week program din nan akan teburin nan muka kalli kasashen da suka fi fama da talakawansu da basu da mahalli mutum ba shi da inda zai shiga da sunan gida homeless mutane waɗanda suke kwana a kasuwa a kan titi a ajujuwa a cikin abubuwan hawansu najeriya duk duniya ita ce na ɗaya yanzu kuma shi ke nan waɗannan imf sai kuma su zo su kalli jama'a saboda an raina hankalin ɗan najeriya wai a ce yanzu shi ne na gaba sai shekara shekara mai zuwa ake hasashen kai kana ganin ma wannan bai kamata ma faɗa to da wannan talaucin muke gaba kuma kai in aka ce South Africa a gaba da Najeriya take mu ɗauka ma abin da Ayyama ta faɗa gaske ne cewa za ta zo ta shiga gaban Najeriya ai ba abun mamaki ba ne ka kalli South Africa ka kalli shugabannin mu. su sukan tsaya tooth and kai da fata cewa sai sun fitar da al'ummarsu daga fatara sai sun fitar da al'ummarsu daga talauci ba ruwansu da tsarin wani bankin duniya ko wannan IMF din da zai ba su akan yadda za su gudanar da al'amuransu kullum yadda za a haɓaka rayuwar talaka ake mu haka muke da shi a Najeriya kullum so ake a kirkiro abin da zai ƙara tsinduma talaka a cikin talauci kaka na kayi ka gane ko kamar yankin dare mai duhu daga ka fita daga wannan masifar sai wannan sai wannan sai wannan kuma shuga shugabanni su suke da haƙƙi su ɗauki policies ɗin da zai kawo kaga dai yanzu mu a Najeriya ba abin da ike wahalar da tattalin arzikinmu ba abin da ike lalata talaka kamar dala Amurka abu biyu Malam Ahmad Bola Tinubu yayi mm. rayuwar talaka gabaki daya. ta fada cikin talauci da tsiya tsindin shine batun janye tallafin man fetur ka fuskanta na ɗaya na biyu shine batun dalar amurka da ice market forces kasuwa ta hukunci hukunci akan farashinta tun da ka sannan abinci ya tashi ka gane makamashi ya tashi duk abin da ka san talaka yana yi ya huta sannan yake ƙara shiga la haula wala quwata to saboda haka mu muna da bambanci kaga a Afirka ita sauza afirka kasancewar suna da abubuwa na yaya za a yi amfanar da talakansu sun gane gane cewa wane ne bature saboda duk afirka ba wanda ya fi su shan wahalar bature mm. wannan mulkin da aka yi musu su ma da turawan a ciki da turawan a ciki amma mulkin da aka yi musu na wariyar lokacin fata inda ka ga ana yi wa falasinawa haka aka dinga yi wa yan sauza afirka ka fuskanta ko shekara da shekaru yanzu allah ya kubutar da su shi isa suka gane cewa wannan dala ita ce matsalar su suka cire ta suka yar amma shugabannin mu wannan ff ɗin da ake kada musu gangar ƙarya cewa su ne na gaba ka gane ko su kuma suna dada jefa talakawansu a eh, cikin shugabannin ka yi ka fuskanta ko eh. abinda ake jefa muke nan to haji muzammil ka fuskanta ko wannan zanci ni a fahimta ta wai a ce wai yanzu gaba da muke da South Africa kawai babbancin sa a ce gata nan gata nan kudi kawar Bello ba su fage ban sani ba ko kai ka gamsu da wannan bincike na IMF cewa South Africa za ta doke Najeriya nan gaba shi Barisa yana ganin ma ai ta ma riga ta doke in aka yi yi da alƙalmin da suke ƙasa na halin da 'yan Najeriya suke ciki wato muzammili ina ganin kamar alkunya dai ba suka yi a cikin bayanin su yes saboda idan ka kalli karfin tattalin arzikin south africa da aikin da shugabanci yake yi a south africa wajen kawo wa kasar ci gaba da kuma al'ummar kasar zaka ga cewa tsakaninta da najeriya ai ba haɗi sai dai mai bi da yake kasan shi tattalin arzikin najeriya duk duniya ba irinsa saboda samun kasar da za a rinka ruguza tattalin arzikinta ba dare ba rana kuma yana nan a tsaye kamar najeriya aiki ne ina ganin arzikin najeriya ne yasa sa bincikensu ya nuna musu cewa Me maybe south africa nan gaba za ta iya doke ta amma in ka kalli aikin da shugabanci yake a south africa ka kwatanta da najeriya tamkar ka haɗa zomo ne da giwa mu muzamil wato babban abin da yake inganta tattalin arzikin ƙasa a duniya ba sama da shugabanci shugabanci shine jigon kowace irin ci gaba wanda ƙasa take samu a ƙarƙashin shugabanci ake iya samun ilimi ba za ka samu tattalin arzikin ƙasa ke samu ci gaba ba sai kana da al'umma wacce take da ilimi hmm. in ka kalli ilimin mu ya lalace ilimi shi zai sa a samar da tsaro a cikin ƙasa ba mu da tsaro Mozambique ba za ka taɓa gina tattalin arzikin ka ba idan baka production baka samar da abubuwa Najeriya a yanzu kamar yadda nake ga wani rabul ni ba ma yadda mono economy din ma da ake bayani a mm. zero economy ne saboda man fetur din da muke saidawa shi kadai ne commodity din da muke iya fiddawa mu saida a waje banda shi babu wani abu shi kuma saboda rashin shugabanci da muke da shi a ƙasar nan in ka je ka saida ka samu kuɗin kuma za ka ɗauka ƙara ɗaukan kuɗin ka je ka siyo man fetur a waje mm. kaga wannan gazawa ce eh mm. ta tace. South Africa sai da riga eh, kasa riga ka gane mm. ka gane South African da ake magana a yanzu Mozambique ba ta da crude oil reserve nata na kanta saboda karfin tattalin arziki ba ta da danyen mai a ƙasa eh, irin yadda kake zato tsakaninta da Najeriya ta fuska karfin tattalin arziki na man fetur ba haɗi ta kowace irin fuska amma maganar da nake maka a yanzu South Africa tana da refinery guda hudu waɗanda suke aiki ce sannan South Africa bayan refineries din da take guda hudu muzambil tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe waɗanda suke sai da man fetur a duniya tataccen man fetur manya-manyan ƙasashe ita take fita da tataccen ta ce kuma fa zuwa take gabas ta tsakiya ta siyo shi ba wai arzikin gare ta ba a cikin ƙasar ta mm. gabas ta tsakiya take zuwa ta siyo ta tace a ƙasar ta sai ta zo ta tace a ƙasar ta bayan ta tace tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen da suke sai da tataccen man fetur suke sai da diesel suke sai da jet fuel suke sai da illuminate producing paraffin suke sai da fuel oil suke sai da bitumen sannan kuma suke sai da wani abu da ake ce masa liquefied petroleum gas LPG ka gane ko su gas su man jirgi su kanan kananzir su mai yes da tana sai da su a kasuwar duniya ai ba wai tana kuma ba ta da su tana ɗaya daga cikin ƙasar da take sai da su kuma ba ta da su South Africa da ake magana Muzammil tana generating megawatt dubu hamsin da takwas wutar lantarkin ta dubu hamsin dubu hamsin na Najeriya nawa ne duk har yanzu magana da ake ana kewaya ne tsakanin dubu uku dubu dubu biyar <laughs> dubu uku dubu biyar ita kuma south africa tana dubu hamsin tana da megawatt dubu hamsin kaga ba za ta ɗauke wuta ba ka gane ko eh. kaga maganar production kaga ba a maganar wannan kenan akwai stability na power south africa da nake maka magana a yanzu mozambique mm. za ka ba da ran na south africa guda goma sha bakwai da ɗigo shida a baka dala ɗaya mm. ka kalli karfin da ran goma sha shida ran ran sha bakwai ran goma sha bakwai da kamar a ce a najeriya ka ba da kwandala goma sha bakwai a baka dala ɗaya ka ba da naira goma sha bakwai shi shine ai naira ai ka ce naira ka ce shi shi sa ce kwandala ka gani kwandala kwandala ka gane ka bada kwandala goma sha bakwai a baka dala daya a baka dala daya mm. to haka zaka bada ran na South Africa guda goma sha bakwai a baka mu kuma sai mun bada naira naira kwandala dubu dubu daya da wani abu da ɗari daya da ka gane ko kafa ka manta mu fa ba ma iya fidda komai zero economy ne mu ba mu da komai ka ga menene darajar mu darajar kuɗin ƙasar mu amma shi da ina zuwa shugaba Buhari ya ce Allah ina zuwa 16 billion dollars where is the power ina zuwa ka bani injiri ai <laughs> zan zo nan ka gane ko ina maka bayani ne kan cewa ƙasar da ba ta iya production hmm. ita ya kamata ta tsare mutuncin kuɗin ƙasar ta domin idan kuɗin ƙasar ta yace zai gogayya da kuɗin ƙasashen duniya to wannan zai rugurguza tattalin arzikin ƙasar kamar yanzu abin da yake faruwa kenan a Najeriya akwai ganganci ka ɗauki naira ka ce ta je ta nema wa kanta daraja a kasuwar duniya da sunan market forces bayan baka production man fetur din shi kake gadara da shi in ka sai da shi ma saboda cin hanci da rashawa da cuta da zalunci baka iya tace shi a kasar ka zuwa kake ka siyo a waje kaga zero ka tashi kenan ka fahimta ko to kuma sannan ka je ka ɗau kuɗin ka ka ce wai ya je ya gogayya da tattalin arzikin wata ƙasar kaga wannan recklessness ne ka gane ko mm. a haka muzammil a haka mm. mu hakan bai tsaya ba maimakon su tsaya su ga cewa sun samar da wutar lantarki a ƙasar nan wutar lantarki duk duniya ba ta magana wutar lantarki muzammil ita South Africa yanzu da muke magana abin da ta dogara da shi wajen samar da wutar lantarki kaso 85 shine coal coal coal kaso 80 ne mai wannan eh tanan take samun wutar lantarki gawayi ka gane ko tanan take samun wutar lantarki ka manta muna da kwallon a Najeriya muna da gas muna da iska muna da rana muna da zafi dam muna da ruwa eh. ka gane ko duk wani source da za a iya samun wutar lantarki a duniya ka gane ko muna muna da shi muna da shi muna da shi duk muna da shi a Gombe ka gane ai daga kan Gombe abin da ya kai zuwa har Yola ne mafi sauki da wutar lantarki ina ga ma daga kan Gombe daga Gombe abin da ya kai hayyola wajen nan gaba kiɗi ana magana duk uranium ne a wajen saboda haka zalunci ne ya hana a samar da wutar lantarki tsayayya a Najeriya ka gane ko sannan South Africa da ake magana Mozambique mm. a yanzu idan ta tace man fetur inda ta fi mai da hankali a kansu shine wajen kai wannan man fetur din wato station station inda ake sai da man fetur na cikin garin shine pipeline transportation sai kuma rail line sai kuma ta hanyar ruwa kogi kaga ba maganar da ake zuwa yanzu a fake da ita ana maganar cewa wai motoci ko hanya babu kyau duk duniya a yanzu ko kudin da kwan mota kudin da ko mm. da sauransu pipeline transportation din nan ake yi kaso 70 mututu ake binnewa kasa a tura ta nan kaso 75 na man fetur din da ake tacewa a South Africa in za su kai garuruwan su suna yin shi ne through pipeline ta bututu ta bututu wanda aka binne a kasa ka gane ku to mm. shi yasa nake gaya maka kara suka yi kara suka yi aka ɗaga wa Najeriya kafa ake tunanin cewa karfin tattalin arzikin South Africa zai iya tura Najeriya nan gaba. Amma irin tukin da muke wa Najeriya da irin tukin da suke wa ƙasarsu ba ɗaya bane. Abin da ake yi a Najeriya duk duniya Mozambique duk duniya babu ƙasar da za a yi mata wannan tukin gangancin kuma ƙasar ta ci gaba da zama sai Najeriya Allah yawa Najeriya albarka. Duk abin da kake tunani ɗan adam yana buƙata ya kafa tattalin arzikinsa da shi babu abin da Allah bai albarkaci Najeriya ba sai shugabanni. Kuma abin da kullum nake gaya wa mutane cewa musamman matasa mu ne shugabannin gobe Mozambique mm. wajibi ne mu sa kishin ƙasar nan a gaban mu ba mu da kasar da tafi Najeriya amma yanzu abin takaici da bakin ciki Mozambique matasa suna ɗaya daga cikin waɗanda burin su samu dama su amfani da damar su ruguza ƙasar su shi sa tsarin da ake tafiya a yanzu na shugabanci a Najeriya ya lalata tsarin yadda ake gudanar da shugabancin kansa ya lalata al'ummar karan kanta ba ta kishin kasar ba ta kishin kanta ya lalata tattalin arzikin ƙasar shi sa ƙasar kake ganin cewa gabaki daya duk wani sansani duk wani negative indices in maka ta babban yaya mm. na duniya da zaka dauko ka kwatanta da Najeriya zaka ga Najeriya ita ce a tsawon gaba amma akwai abin takaici da bakin ciki a ce kasar da ba ta iya samar da gurbataccen mai isasshe wanda zai ishe ta za ta fita gabas ta tsakiya ba fa ture nake zuwa da su ba fa shi sa aka ji nake ce maka har yanzu na kalubalanci ko kuma ina neman wanda zai zo ya min bayanin man Najeriya a ina ake zuwa a siyo shi duk duniya mu zamil duk kasar da take son ta gina tattalin arzikinta ba ta cewa america take zuwa ta siyo mai ba ta cewa Europe take zuwa ta siyo mai normally zaka ga cewa gabas ta tsakiya suke zuwa su sai gurbataccen mai in ma ba su da shi su kawo shi kasar su su tace amma a yanzu man fetur din Najeriya ba wanda zai gaya maka ga daga inda ake suwa ban sani ba ko babban yayi wannan ya san inda ana ake so shi <laughs> to abin da na so dama in faɗa kenan wato Comrade mm. yayi maganar South Africa ana transportation din mai ta butu din Najeriya da akwai akwai bututun da har ba abin da suka yi amma oh, man Najeriya Najeriya man Najeriya da kake tambayar a ina ake so shi ka fuskanta ko kasashe ne guda biyu a mm. Europe kuma dalilin da isa shugabanni ba za su bari matatu su gyara a Najeriya ba shi yasa duk waɗanda suka ce za su gyara tarihi ya tabbatar ƙarya suka yi wa 'yan Najeriya kaga mm. a Netherlands mm. Netherlands da Belgium mm. a nan ake siyar man da muke sha kuma Netherlands da Belgium din nan ka gane ko ba su da digon man fetur ko dai a ƙasa da Allah i su. ka gane ko amma wannan yananin mu 'yan Afirka an yi scrambling an partitioning din Afirka cewa wannan wannan ƙasar da wannan ƙasar a turai 'yan afirka ko za ku ba su kaza shi isa wannan matsalar subsidy da aka janye matatun man fetur ɗin da ake tace mai musiya a wajensu daga belgium ka gane ko daga netherlands suka shiga matsala shi isa wai tunani in ba gagarumin jarumi allah ikawa 'yan najeriya ba saboda wannan interest ɗin turawan ai shine wannan fa cewa najeriya tana gaba da sauza afirka manna musu hauka ake yi ka gane ko mm. suna karya al'ummar su kuma su waɗancan suna kaɗa musu gangar cewa kuna yi al'umma ka aiki shi isa kamala harris mm. take jinjina wa tunubu mataki guda biyu da muke ganin shi ya durkusar da najeriya janye tafsidi da kuma cewa dala kasuwa ta, ta, sama mata daraja to shi ne take cewa shi jarumi ne shi mutumin kirki ne mu muna kuka su turawa ita ba taimake shugaban ƙasar america tana murna ta neman tafi ya karya al'ummar ta kana cewa su suna arziki eh. bari ka ji mozambique shugaban kwamitin tsare-tsaren tattalin arziki na Tinubu wanda ake ce masa Tayo Ayodele. Hmm. Kwana-kwanan nan yake cewa wai 'yan Najeriya su sani cewa sai sun ɗanɗana kuɗa su fiye da yadda suke ciki a yanzu idan suka ce sai an tace mai a Najeriya. To. Kaga wannan maganar. Me ya faɗi dalili? Ai dalilin shi shine wai wai tsarin gudanarwar yadda za a tace cost of production na tace mai a cikin Najeriya ya kowanne tsada. cost of production ɗin nan ba za a rabu shi bane wai. Ai ka gane wani abu ka gane ka <laughs> gane wato ka gane wani abu Muzambil. Hmm. Ko waɗanda ba su taɓa sanin menene ilimi ba ka ɗauko ko su ka kawo su mulki ba za su yi abin da yake faruwa a Najeriya ba dalilan da ya bada fa yana nuna cewa gabaki ɗaya Tinubu bai kamata ya zama shugaba ba domin yana nuna cewa ba zai iya kare cin hanci da rashawa ba a harkar tace ne a Najeriya muzammil kasar da ake kashe naira tiriliyan goma tiriliyan goma a matatun da ko gwangwani ɗaya ba sa tacewa sannan kuma idan ina ga in ana tacewa maganarsa tana daidai a wani bangare amma kuma idan aka tsaya ake aiki da hankali zaka ga cewa Najeriya kawai ba ta da shugabanci ne shugabancin Najeriya bai kamata ya jagoranci ko da mutum mutum dubu goma na mutum miliyan ɗari biyu eh. wato duk wannan matsalar da muke ciki ta man fetur da shauransu yau da tunubu zai ɗau mataki guda biyu ka gane guda biyu eh. nan ƙasa da shekara ɗaya man fetur ya zama ƙasa da naira ashirin lita ɗaya to wasu matakai ne wannan matakai wannan tsarin da sauza afirka ta shiga eh. na brics na wannan kashe kuɗi bai ɗaya da ita da waɗannan ƙawayen nata ka gane ko ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa zuwa. ina a to zuwa. Ina sauka da Najeriya za ta shiga wannan mataki ka gane ko da mu zai dawo daraja da ragowar ƙasashe mataki na biyu ta bi irin sauran abin da South Africa take hmm. ta dinga siyo man daga Saudi Arabia ba muna da shi bane idan a siyo in ma ba za a tace namun ba da za a koma Saudi Arabia ka gane ko ai already tana cikin wannan tsarin na BRICS ka fuskanta ko hmm. wanda naira a darajar ta ta naira da za ta yi daidai da kuɗin Saudiya riyal biyu da ake siyan lita mu ma kwandala biyu zai zama to ana siyowa daga can ka gane ko rago kuma samu kuɗin transportation to amma babu niyyar a taimaki talaka. Eh. barista ya fi kowa sani irin tafarkin da aka dora tattalin arzikin Najeriya a zamanin shugaba Muhammadu Buhari. Mm. Tsari na dollarization mm. a zamanin shugaba Muhammadu Buhari aka kirkire shi. Mm. Ka gane ko wannan kirkirarsa da aka yi sai ya zama cewa an yi creating wani cartel waɗansu gungun mutane da suka shaƙe dalar nan shaƙe a hannunsu a hannunsu lokaci guda ake samun devaluation na fitar hankali da sunan market forces kuɗinsu yana karuwa a kowane irin lokaci ba tare da sun yi komai ba talaka yana shiga musu ba duk lokaci ina zuwa ka gane wani abu ka gane ko eh, eh. gungun mutanen nan ba da kake magana ba rusa har yanzu har yanzu tsarin yadda aka gudanar da shugabanci a zamanin shugaba Muhammadu Buhari ci gaba ne in ka kalli gwamnatin Tinubu babu abin da ya canza to saboda haka kai tunanin wai mutanen nan wai za su shiga tsari da talaka zai samu sanyi a Najeriya wannan magana ma ba ita ake ba ka gane ko eh. maganar da muke kullun a nan wajen mu zamme shine ka gane ko su je su ci gaba da tsarin su na dollarization amma amma akwai abubuwan da ya kamata a ce ko kaka su kalli kasar a kansa mm. ka gane ko wancan tsarin ba ran da za a daina sha kasar nan eh. sai ran da Allah ya taimaki talakan Najeriya wato tsarin da kwamarati take faɗa na cewa a karya nera a gina dana Amurka wanda i fara samun gindin zama a lokacin tsohon shugaban kasa ai sarkin Kano Muhammadu Buhari mm. ai sarkin Kano Muhammadu Sunusi ya yi magana akan wannan mm. da yace ana ta tambayar sa yi magana akai yayi magana akai cewa akwai dan uwan Buhari Buhari da bai taba aiki ba wanda al'umma da yawa suna zargin Richard kat yake siyarwa kafin Buhari ya zama mulki amma yanzu jirgin sama ne da shi to ni tuntuban harshe da tsohon sarki yayi mm. ba wai jirgin sama ne da shi ba kamfanin jiragen sama ne da shi ake zargin wasu 'yan kasuwa su nemi furantin shi ya buya a bayan su kamfanin yana dauke da sunan su kuma ba da komai aka yi wannan arzikin ba da gumin 'yan Najeriya an karya nera ka fuskanta ko su kuma babban banki Emefele idin ga ba su dalar a official rate kana zaune ka siyar yanzu a ce ka samu biliyan biliyan kaza barkace wato ni mu zammil kasa abinda ban yarda da shi ba a kowane lokaci ka gane ka zo da magana guda ɗaya wacce take nuna yatsa ta wani bangaren akwai hanyoyi ɗari da zaka ba da shawara domin talaka ya samu sanyi amma kuma ba za ka yi wannan ba sa ni bana goyon bayan irin waɗannan magana to Allah ya kyauta wannan rabul mun kwaso batutuwan da yawa ah, muna da batu na biyu amma dai yana da alaka da wannan tattalin arziki ne cewa ah, hauhawar farashi ya doshi kaso 26.7 wannan kaɗan za ka yi magana a kansa tun da duk tattalin arziki ne mun riga mun yi magana kafin mu shiga batun yan majalisa da za a sai musu motoci na miliyoyin nerori to a gurguje ka san wannan alƙalima MBS ce take fitar da shi kuma MBS ɗin nan in ka duba shugabanta da ya gabata wanda mm. ake ce mishi kali ya nuna mai kishin ƙasa ne kuma jajirtarci mm. yana fitar da alƙalima na gaskiya ko ba gane ba bai taɓa kallon wane ne akan kujerar gwamnati ba a lokacin da yake shugaban uh, MBS Nigeria Bureau for Statistics amma yanzu wannan da ya zo wanda aka bashi shi na manta sunan shi sai ya zama na ya rikide ma ko ba gane ba ya zama dan siyasa ina faɗa maka yanzu inflation rate na faɗa maka hawa farashi a duniya mu ne muka fi kowa kamar yadda na faɗa maka economy din mu ana rusa shi ne second by second ba maganar kashi 27 ko kuma 26 ake ba lalacewa ko kuma hawa farashin kai ya kusan doshi kashi 50 misali mm. cikin 100 na faɗa maka kamar yadda kaji barista ya shimfiɗa misali mu ina faɗa maka ko kuma ba realistically ina faɗa maka babu wanda ya rusa tattalin arzikin ƙasar nan kai tsaye irin tsohuwar sabuwar gwamnati Muhammadu Buhari ka gane na farko bisa zargi ko a ai shine na barin faɗa maka na farko shine devaluation na naira rage darajar naira rusata rusata shi ma na faɗa maka da ciwo bashi ka gane malala gashin tunkiya bashin nan na faɗa maka ba wanda ya san mai ake da su na uku su ina faɗa maka ƙarar ƙarshen farashin nan suka, su vat su ƙarin kuɗin mai su abubuwa da aka dinga ƙari kuma na faɗa maka baki ɗaya a shekara takwas ɗinsa babu masanin tattalin arziki guda ɗaya wanda Muhammadu Buhari ya jawo shi ya ce zo ka bani shawara kuma ya bar wancan MFLA suka rusa tattalin arzikin kasar nan sannan ina faɗa maka shi kansa yanzu misali ka gane daman su babu ruwansu da kasar nan kasar nan ba ta gaban su kuma baya gaban su sannan shi ma ya ɗebo ina faɗa maka waɗannan na IMF da World Bank su ne yanzu aka ba su ministry na finance kuma aka ba su babban gwamnan Central Bank saboda haka me kake expect na faɗa maka rana ɗaya dole ka samu inflation aka karya maka na faɗa maka darajar kuɗin ka na faɗa maka yanzu ba over 200% kuma take karyewa duk saka ɗaya yanzu na faɗa maka babu kuɗi wanda ya yake rugurguje a sakan ba sakar irin naira mu na biyun su na faɗa maka aka kara kuɗin man nan ka gane sannan abubuwa na faɗa maka aka bar su muzammil suka lalace ina fada maka ƙasa mai tasowa da ake ce developing economy ba a taɓa bari ba a ce a'a ka gane market forces ka gane ko kuma kasuwa ta je ta halin kanta mm. ganganci ne kuma ba a taɓa yin sa ba a duniya kuma wannan gwajin ko ba gane ba a Najeriya ake gwaji ba wanda ba wani irin ko na faɗa maka kowane irin shugaban kasa ne yau ka zo ka ce an baka shugabanci ka ce a'a Allah ya maka wannan ni'imar ka ce yau bari ni na bar market forces ba a taba yi ba kasa ma wadda take zama developed economy japan america germany da duk wanda ka sani kasashen da suke da karfin tattalin arziki ba su taɓa barin kasuwa ba an ce market forces ku je ku yi wannan dole abin da ake cewa akwai government intervention gwamnati tana shigowa ka gane ta shiga cikin kasuwannin ta tsawatar ta daidaita saboda me saboda makomar tattalin arzikinta da makomar arzikin al'ummata yanzu ina faɗa maka mu muka fi kowa na faɗa maka mun gama talauci mun gama tsiya yanzu muna cikin eh, akan mm. go ahead a shi ke ci akan wannan batun minti biyu zan basu mm. sai mu shiga majalisa saboda ba mu da lokaci barista minti biyu akan wannan hawa farashin da ya kai kaso 26.7 cikin 100 ga ah, abinda honorable yake faɗa me ta ka fahimtar ni a fahimta ta abinda wannan alƙalaman suke fitowa da kuma yake faruwa a zahiri ya fa haka in ka fuskanci wahala da ɗan Najeriya yake ciki a ka ɗauki inda man fetur ya tashin goron zabi wannan ya haddasa tashin goron zabi na komai ga rayuwar ɗan Najeriya Najeriya ka ɗauki abinci wanda yanzu ya zama la haula wala kuwata ka fuskanta ko eh wanda ya zama mm. ka fuskanta ko mutane da yawa wasu sun koma so ɗaya suke ci wani kuma kaɗan za a ci ka fuskanta ko i zamanto abin nan to zaka ga irin musibar da Allah ike gaya wa shawa cewa ya yi musu maganin wannan musibar da ike ci Allah shi ya ciyar da su daga yunwa i e, amintar da su daga tsoro waɗannan abubuwan guda biyu yanzu to rayuwar ɗan Najeriya ba shi da amincin wannan ba shi da amincin abinci sannan kuma ba shi da amincin rayuwarsa ka duba dai inda aka bar bandits da barayi suke zuwa su yi inda suka ga dama su yi sukuwar sallah a makarantun. 'ya'yan talakawa su ɗebe su sa abin nan kuma wanda zaka ga su waɗanda suke rike da madafin iko duk ba wannan ne idame su ba abin da idame su shine ya za su yi sharholiya da dukiyar bayan Allah a ba su alawus alawus a sai musu motoci a yi musu abubuwa na abin nan kawai shugabannin musu ji tsoron Allah. Kamar minti biyu akan batun hawa farashi da ya kai kaso 26.7 cikin 100. Muzammil cibiyar auna talauci mm. ta duniya mm. ta ce mutum miliyan 171 a Najeriya suna fama da matsanancin talauci. Yaushe suka ƙara da 153 aka ce ba. A'a mutum miliyan 133 ne wannan a wajen wata tara ko kuma eh. shekara ɗaya. da ta wuce baya ka gane ku hmm. yanzu suna magana cewa mutum miliyan da da saba'in 171 na 'yan Najeriya suna cikin matsanancin talauci idan ka kalli alkalaman da suke ƙasa ba za ka yi mamaki ba tun daga lokacin da shugaba Tinubu aka rantsar da shi ɗan Najeriya ya tsinci kansa a cikin musifar da bai taɓa zaton irin ta ba Muzammil yanzu wanda yake da sana'a ma yanzu policy din da aka fito da shi Muzammil an karya shi indirectly yanzu nan wani mai shago yake gaya min cewa irin masu tireda din na unguwa zaka ga mafi yawancin su yanzu sun kare ka san me yasa yake ce min an ce dala ta kai naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin yace duk kayayyakin shago na yanzu kullewa zan ba zan saida ba saboda idan na saida kuɗin da zan je gobe in siyo ba zan iya samun cikon da zan iya samun irin su ba kaga iya kwanakin da ba zai yi wannan business din ba kaga an cuce shi wani irin tsarin tattalin arziki ne aka fito da shi wanda ka gane ko a duk duniya ba a taɓa yin irin wannan ba ake yin sa yanzu a ƙasar nan saboda haka irin wayannan ƙididdigar alƙalman da ake da su da sauransu ka gane ko ba sai an gaya maka ba a bayyana suke a zahiri muzammil tsarin yadda ƙasar take tafiya a yanzu ko mashayin rake akan titi ya san ba daidai ƙasar take tafiya ba kusan shugabanci gaba ɗaya yanzu gaba ɗaya ya ajiye dalilin da yasa aka ajiye shi a matsayin shugabanci an ɗau wani abu na daban wannan man fetur ɗin da ake magana mu an ɗau economy ɗin ƙasar gabaki ɗaya tattalin arzikin kasar an ɗora shi kafafuwansa an ɗora shi akan man fetur saboda baka da wuta baka da tsari na zirga-zirga a ƙasar dole da man fetur ɗin ake kowace irin mu'amala shi kuma babu wani arziki da Allah ya wa ƙasar nan kamar shi muzammil babu abin da masu mulki suke amfani da shi su cutar da talakan ƙasar nan irin wannan man fetur ɗin ka gane ko tsarin nan na subsidy ko cire subsidy gabaki ɗaya magana ce ta cuta kuma ina tabbatar maka a wannan layin da aka garo daga shekara ta 2015 kawo yanzu yanzu har a daina wannan tsarin na shugaba Muhammadu Buhari idan man fetur lita za ta kai naira dubu goma ba za a daina magana subsidy ba. Ba za su taba daina magana subsidy ba. Duk ran da aka so za su karya darajar naira za su dawo su ce za su biya subsidy. Allah ya kyauta Allah ya kawo ranar da ta karya din. Honorable na sake dawowa gare ka. Mm. Ana tsaka da wannan tsitsi din. Mm. Najeriya za ta rasa mutuncin ta ta fuska tattalin arziki mm. South Africa ta karba. Barista da kwamar ma sun ce ta ma karba Najeriya ba ake mata. Kuma sai ga inflation ya tafi kaso 26.7. Honorable ana tsaka da wannan yanayin. sai muka ji majalisar wakilai ta ƙasa mm, mm. za ta siya wakilan mm. mota ta sama da naira miliyan ɗari ɗari miliyan ɗari da talatin shi ne na ce sama da miliyan ɗari miliyan ɗari da talatin har suna faɗa su yan majalisar cewa wai ba aikin al'umma suke ba wuli ya da wannan abu to wannan bala'i da musifa da najeriya ta shiga sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka duba na faɗa maka three tiers of government da kuma three arms of government ko ina wanda ka sani na faɗa maka su kuwa yake akan tattalin arzikin ƙasar nan ya yake ƙoƙari ya rusa tattalin arzikin cikin kasar nan ai muna da three arms of government na hmm. farko kana da executive kana da legislature kana da kuma ah, na faɗa maka judiciary wato rukuni na gwamnati guda uku bangaren zartarwa bangaren doka da bangaren shari'a yawa amma guda biyun nan akwai wata rawa tango ta bature it takes two to tango hmm. ba wanda suka rusa tattalin arzikin kasar nan na faɗa maka kuma suke rusa shi day by day ina faɗa maka tun ana shekara shekara na faɗa maka yanzu an dawo sakan sakan irin executive arm da su legislature su bangaren zartarwa da masu doka doka yanzu in ka duba lokacin da shugaban kasa Ahmed ne ya zo me majalisa ta fara an yi abin da ake ce supplementary budget na farko su suka yi wa kansu yan majalisu sannan ka gane suka yi wa bangaren shari'a wannan suka ware kansu biliyan saba'in ka gane suka mika wa bangaren judiciary about 30 something billion ka gane to sannan kuma da aka zo yana so da kaɗan kaɗan waiwai ne hmm. sannan ita kuma gwamnoni suka ce ina namu kasan ka gane ne aka tura gwamnoni waɗannan biliyan biyar biyar ɗin da kake gani saboda haka gwamna misali in ya je yanzu ya bada ayyuka zai karbi 15% ɗinsa ko kuma zai karbi 20% ɗinsa. in ka ɗauki misali in 20% ya karɓa yana da 1 biliyan misali in ya karɓi a uh, 15% yana da miliyan 750 kenan gamna shi kaɗai misali na faɗa maka sannan in ka duba yanzu su 'yan majalisu misali wani ƙididdiga ma a wannan kuɗin ai ba magana wani ƙididdiga ma da ai a wannan kuɗi ne aka ce a je a bada tallafi ai ma abin wannan kuɗin ba irin shi ake lokacin sadiya ba ta ce ta ce da 'yan makaranta suna gida wanda aka fara kowa ya tada koma da su kuma aka ware musu 70 biliyan su su 'yan majalisu mm. da kake magana me za su yi da 70 biliyan shine maganar waɗannan misali tallafa musu misali na halin da ake ciki na halin da ake ciki suna cikin wani hali a majalisa sai haka suka ce mutanen da suke karɓar miliyan 30 miliyan 15 duk wata sannan da aka gama yanzu kowanne kuma yanzu a sai mushi wannan jeep din ta miliyan 130 shine zaka ji wani sanata yake cewa su da suka zo yanzu ba aikin ƙasa suka zo yi ba kuma ba aiki suka zo yi na neman lahira ba su magana duniya ce a gaban su ko ana ha maza ko ana ha mata sai an sai musu wannan motocin yanzu kuma da dake zance da barista ba magana cin abinci so ɗaya ba wallahi tallahi ka ji na rantse maka da wanda rai yake hannun maganar loma abinci ake amma waɗannan mutanen da ka fito kai ruwa kai tsaki kai gumi ka ce a zaɓe su ka gane yanzu kowanne zai hau motar naira na guga naira miliyan ɗari talatin ka san kuma abin baki ciki da abin ta kai ce wasu sinariyo ɗin nan mm. motocin nan ba wadda ake ma haɗa ta a ƙasar nan magana ake ta SUVs ka gane Toyotas mm. ba magana ake ta a ce a'a ko a je Peugeot ba maybe a haɗa su a Kaduna ɗan ƙasa ma zai samu aiki ka mm. duba irin wannan ka gane ko kuma a ce bari a tafi Innocent Motors misali su za mu hau waɗannan mutanen a akalla 'yan Najeriya mutum goma ko ashirin sa haɗu su ɗan samu ko ba gane ba abin da za su kai bakin salati baki ɗaya ina faɗa maka kuɗin nan Japan zai tafi ɗari bisa ɗari eh ƙasar da ba ta da na faɗa maka take neman dala ɗin nan baki ɗaya yanzu abin da za a kashe a motocin nan is getting to about over 60 billion naira naira miliyan dubu sittin su za a kashe a je a importin waɗannan motocin ka gane su hau su sharholiya kar ka manta kuma duk motocin nan wanda aka ba su da kowa tafi ake da tasa sannan ina faɗa maka mai da nake ce maka it takes to tango din saboda haka shi ma yanzu in ka duba haka za a zo a kashe ministoci wanda yanzu cabinet ɗinmu ka gane doka ne mm. kunshin gwamnati kunshin gwamnati mm. ta mu tafi kowace girma a duniya a duniya eh wallahi kunshin gwamnatin Najeriya mm, ita ce tafi kowace yawa yawa kenan yawa eh mu ne number one yanzu a talauci a duniya mu ne matan mu suka fi kowanne mutuwa a duniya mu ne ƴaƴan mu ba sa zuwa makaranta uwa uba na faɗa maka mu ne yanzu ma ma iya cin abinci sau uku ba ma sau ɗaya ma a rana babu wannan to yanzu ina faɗa maka aka tare yanzu za su hau waɗannan motoci wannan manyan motoci so in ka duba misali baki ɗaya babu mutum ɗaya wanda ka ce gashi wannan guda ɗaya ne tak ya fita da zakka yana kishin kasar nan na rantsi maka da Allah babu in ka duba kowa yanzu convoy yake ina faɗa maka kuma yanzu in ka duba convoy din shugaban kasa ka dauko na gwamna ka dauko din majalisa in ka haɗa yawan motocin su babu wanda a tawaga motocin sa ba su kai naira na guga naira ba kusan naira biliyan biyar value din motocin kuma waɗannan ne fa suke cewa a ƙara kuɗin mai a sake cire subsidy ne ka gani a ba su tallafi kamar yadda nake faɗa maka convoy din da na gani na vice president hmm. da ya je duguri sai da na kirɓa waɗannan jifa-jifan da ya je kwanaki guda 80 guda 80 guda 80 wallahi sannan suke cewa yau shi dan Najeriya sai dai yayi dabe ka gane shi ne daba a ƙasa ka gane mai yafi karfin sa yau dan Najeriya na faɗa maka sai dai yayi amfani da gawayi wanda shi ma yake kawo mana kwararo hamada kananzir gas din nan yafi karfin sa yau dan Najeriya na faɗa maka wanda shugaban ƙasa a budget din sa is over 300 million kullun yana cin abincin miliyan ɗaya sai dai dan Najeriya yau ya ci abincin kobo 50 a rana ɗaya ina faɗa maka eh, wala abinci zai siya na kobo babu ina faɗa maka sannan in ka duba da kake zancen nan na faɗa maka watan dace yanzu ai kaga su kuma ma sun je za a ciwo musu bashi kala biyu executive arm mm. bangaren shugaban kasa Yawwa, na farko ga wanda NPC za ta karbo 3 billion dollars sannan za ka ga yanzu kuma ya tafi neman bashi na 1.5 billion dollars shi kuma ministan kuɗi ka gane shi kuma me da kuɗin wai budget support fund ka gane a tallafi kasafin kuɗi na wannan yawa yan watannin da suka rage gibi aka samu a kasafin kuɗi su suka sani ka gane Ina gibi dama aikin ake yi yanzu in ka duba duk duniya muzambil duk duniya ka je na maka ta mahaukaci babu inda abandon project suke irin Najeriya wato ayyuka da aka kwaso ba a gama ba ba a gama ba tun da sun fiyawa a Najeriya tun daga 1970 nake da dauko ka'i zuwa yau mu ne muka yi breaking din world record karamin misali dan Najeriya ko mai sauraro zai gane ga ring road nan titi da ya kewaye tun lokacin abacha ya gamuwa miliyan 80 abace ba da aikin miliyan 80 miliyan 80 yanzu abace shekara sanawa da rasuwa wurin 25 eh. to ka dauko lokacin kafin ya rasu shekara 30 sai ka dauko kuma akwai irin ta a Kaduna ka gane mm. Obasanjo ne ya bada ita okay na Kano ne a miliyan 80 lokacin da abace ba da 80 miliyan naira yanzu ina faɗa maka in zaka yi ta yanzu because lokacin da Obasanjo ya bada ta Kaduna a lokacin it's about i think 11 or 12 million naira yanzu kace zaka ka bada wani aikin da zancen biliyan 150 za su yi maka a yanzu ina faɗa maka naira miliyan 80 ya bada ita misali nake faɗa maka abandon projects ne ga sunan bila adadin to saboda haka zaka ga baki daya ina faɗa maka yanzu kamar da na faɗa maka an sauka daga layin a shugabanci abin da ake yi abin da ake cewa layi ake na mulki ka gani mulki kuma ina faɗa maka na tsiya ta ƙasa kashe ƙasa ka gane saboda haka ka san danger din da muke facing na muzambil na rantse maka da Allah mm. duk na maka jama'u duk duniya ba mai hakurin dan Najeriya mm. to Allah ya kada kai mu na lokacin honorable a barista Umar suna dan baito wai yan majalisun nan da suka je majalisa da sababbi da tsofaffi wai ba su da mota hawa ne dama da suka tafi Abuja a me suka je da sai an sake saya musu motoci to ka san akwai maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cha iza duyi atil amanatu fantazuru sa'a duk sa'ilin da aka tozarta amana ku saurari sa'ar alƙiyama. Najeriya siyasa ta zamanto business lucrative business da ba business mai da kuɗi shi gwaggwaban riba duk mutumin da ike so i shiga itsin dum a dukiyar bayan Allah yaki halaka yaki haram i shiga siyasa ka fuskanta ko wannan kaga in majalisar wakilai muna da mutum 360 a Najeriya 360 'yan house of rep mm. to su ne za a ba su mota ɗaiɗaiɗaiɗai ka fuskanta ta naira miliyan 130 kowa kuma ka san kafin yanzu ahmad bola tinubu mm. ka fuskanta ko a wannan supplementary budget da aka yi an ware musu kuɗin 'yan najeriya senate da rep biliyan 70 ka gane su sha su da ita na menene kawai tallafi ka gane abubuwa dai kawai su aka warewa su za su yi su da ita wanda talaka shi ike kaka na kayi tunanin yaya zai iya cin abinci siri su kwaya mil a abin nan to idan ka kalla ta ko ina ta ko ina masu mulkin mu ban da facaka da dukiyar al'umma ba abin da suke yi kuma ba wani bangare da zaka nuna ka ce gashi ya tsira da ka wa waso da baba kiran dukiyar al'umma dauki jihar Kano tunda muka dawo daga demokradiya daga 1999 to date an yi wata ka gane ko bacin duk gwamnonin nan sun yi shekara takwas takwas tun daga 1990 duk sun yi takwas mutum uku da kwankwasa da Malam Ibrahim shekaru da Ganduje mm. yanzu akwai lo da ta yi tanadin cewa da kuɗin talakawa mm. za a gina musu gidaje da kuɗin talakawa duk shekaru za a ba su motoci da kuɗin talakawa ciwon kai kake za a ɗebi kuɗin ka a tafi da kai abin nan da kuɗin talakawa za a yi musu gidaje ba wanda gidansa bai fi asibitin nasarawa girma ba in ƙaunar al'umma ce da siyasa ta gaskiya kamar inda su General Murtala Muhammad suka ɗebi gidajensu kadarorin da suka mallaka suka mai da shi asusun talakawa talakawa suka mutu ba su da komai wannan shine alama da za ta nuna ma shugaba na gari mai kishin bayan Allah to saboda haka shi malam Ahmad Bola Tinubu wannan dokar da ake yi da ake da ciki da dukiyar talaka ka mallaki al'umma ka gane ko ka shekara takwas kana mulkin mutane kuma ka tafi gaba ɗayan rayuwarka a cewa dukiyar talaka ce za ta ɗauki nauyinka a lokacin sa aka fara wannan dokar gaba ɗayan Najeriya a 2007 ta akwa iban ma ita ce 2014 amma ta Lagos 2000 2007 aka yi ta ka gane ko mm. shekarun da za su ban mulki kuma ba inda ma aka fi wa wasu dukiyar kamar Lagos mu nan a Kano za a yi maka gida zinduma Lagos fa sai an sai ai mu nan lokacin Alasar Rim yana sifika ai eh. sai ya buda ya saka kansa a ciki in zaka iya tunawa eh, ma ka gane ai daga baya aka yi amendment eh, ka gane ko ai dokar an yi ta ne ka san a shari'a musamman filin legislation ba a yin ta with retroactive effect me kenan kai ta kace za ta amfanar da na baya amma a Kano a lokacin Malam Ibrahim shekaru aka yi ta amma an amfanarwa za ta karkato da gwamnatin kwankwaso da kuma duk wanda zai zo bayan sa haka za a ɗauki gaba da ɗaukar rawun rayuwar mutum for life talakawa asibitittuka ba magani to a Legas fa wacce aka yi a lokacin Tinubu mm. ka fuskanta banda gida da za a yi ma kuma a Legas to kuma sai an ma wani a Abuja ka gane ko kuma ka so daga gwamnati eh. har ka mutu haka mu ma jihar Kano akwai adalci a wannan dokar akwai adalci a wannan dokar kawar yan mintuna biyu suka rage mana kai ma ka gamsu yan majalisar nan ba su da motoci a siya musu motocin miliyan 130 kowanne wato muzammil ba ran da za a daina bin wannan mummunan tafarki a ƙasar nan sai ran da aka samu tartibin shugaba mai aniya da tausayin al'umma wanda ya zo da niyyar gyaran ƙasa wannan shine zai hana ministocinsa da sauran kabinet ɗinsa facaka da dukiyar al'umma hakan ne zai sa su karan kansu yan majalisa su bi amma duk sanda shugaban ƙasa ya ci gaba da azurta kansa da facaka da dukiyar al'umma ministoci suna yadda suke so yan majalisa su ma za su kwaikwaya duk duk da kasancewar irin waɗannan dokokin suna da damar da za su iya saita su a gyara su a cikin ƙasa wato muzammil babu abin da ya ban mamaki irin bayanin sanatan da duk wani mai fashin baki ko ɗan kishin ƙasa yake ganin sa da kima da mutunci irin sanata ali indimi ya fito yana wani irin bayani mai bakin ciki da bacin rai muzammil yana cewa wai ba aikin allah suke ba su aiki suke saboda haka kaza kaza kaza kaza wannan abin ya bani mamaki muzammil babu inda mutum zai aikin allah ya samu ɗaukaka a wajen allah allah ya yarda da shi irin wannan aiki aikin da idan suka je za ka iya dakatar da banna a daidai lokacin da za a ruguza rayuwar sama da mutum miliyan ɗari kai kokarin a gyara wallahi ko limamin juma'a bai kai ka aiki ba amma kai tsaye ya fito ce su ba aikin Allah suke ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ɗaya daga cikin mutanen da nake kyautata musu zato yana ɗaya nake cikin mutanen da nake kallon kamar wata turba ce wacce talakan Najeriya zai iya ginjin gina a jikinsa domin ya samu sanyi a ƙasar nan amma ya fito ya faɗi irin waɗannan magana wannan yar manuniya ce da take nuni da cewa a yanzu waɗannan mutanen tsarin gabaki daya ba kasar bace a gaban su ba al'umma kasar bace a gaban su a san zuciyar su ne a gaban su amma kasar ba ta gaban su Allah ya kyauta mai sauro saboda yanayin lokaci anan muka kawo karshen shirin daurin boye honorable amanullahi muna fatan Allah bai da kai gida lafiya to ni dai kullun ina ba da shawara mu ci gaba da addu'a hmm. ubangiji Allah ya kawo mana mafita a wannan musifa da bala'i da muke ciki amin barista Umar Usman dan Baito akwai abin da na so in faɗa na manta ka sanar da mun yi magana akan shan jini na mata to kuma wannan yanzu ya kawo kan maza yanzu an samu wani shakiyanci da ka san ana cewa mata suna shan jini to yanzu kuma an dawo da wani jahilcin na baya cewa da ka gaisa da mutum sai is rufe kada ihu ya ce an sace masa mazantakarsa kwanan nan da kyar wani ya tsira ba a kashe shi a adakawa ba mutane su an kara ƙarya mutane su an kara wannan zancen ƙarya ne wanda in sharrin an kai shi kotu akwai matar da na gani ido ya raina fata ita ma an kai ta kotu ta yi abin al'umma to assalamu alaikum to masu a madadin abba Haruna Idris da yake tace sautin ya zo gare ku muna godiya ga Awalu dan Aljanna da ya rako Honorable Amana aman Muhammad ni da gabatar Muzammin Ibrahim ya kasance nake cewa assalamu alaikum